Hanyar Adalci Darasi na tasa'in da biyar Maimaici na uku Musa da doka mai tsarki ta Allah Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, masu yin wannan suna samun salama ta ainihi tsakaninsu da Allah har abada, ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yau za mu ci gaba da yin bitar saƙon annabawa, wato labari mai daɗi, yadda masu zunubi sun iya samun adalci a gaban Allah. Maimaicinmu har wa yau a cikin attaura yake, littafin da Allah ya ba annabinsa Musa, yadda muka gani, a taura ta Musa tana da babban tamani ga kowane mai neman gaskiya, ta zama tushen da Allah ya kafa domin ma'auna kowace maganar da muke ji, ko ta fito daga wurin Allah ko a'a. A wurin attaura mun ga kakanmu Adamu ya yi zunubi, zunubinsa ya yaɗu ga dukan zuriyarsa, kamar muguwar annoba Yadda Ubangiji Allah ya gargaɗa, zunubi ya jawo baƙin ciki da mutuwa da madawamin hukunci, amma mun gode ma Allah kamar yadda Nassi ya ce, Inda zunubi ya haɓaka, alherin Allah ma ya fi haɓaka ƙwarai da gaske, bisa ga Roma Sura biyar aya ashirin, lalle daidai ranar da Adamu da Hawwa'u sun yi zunubi, sai Allah a cikin alherinsa ya shaida cewa wata rana zai aiko da mai fansa zuwa cikin duniya wanda zai fanshi ’yan Adam daga la'anar da zunubi ya kawo. Darasin maimaici wanda ya wuce, mun ga Allah ya kira Ibrahim ya yi masa alkawali ya maishe shi sabuwar al'umma, daga gare ta dukan annabawa da mai fansa za su taso haka Ibrahim ya haifi ɗa, Ishaku, Ishaku ya haifi Yakub, Yakub ya haifi ’ya'ya maza goma sha biyu, daga gare su an sami kabilu goma sha biyu na Isra'ila. Yanzu bari mu ci gaba da yin bitar, mu ga yadda Allah ya mori zuriyar Ibrahim su Isra'ilawa don ya koya ma ’yan Adam yadda Ubangiji Allah yake. kuma hanyar da ta kamata don masu zunubi su tsira daga hukunci mai adalci na Allah. Kan maganar darasinmu na yau shi ne doka mai tsarki ta Allah. A cikin nazarin attaura, mun ga Allah ya bar ’ya'yan Isra'ila su zama bayi a ƙasar Masar tsawon shekara ɗari huɗu, abin da ya faɗa ma Ibrahim da daɗewa kenan. sa'ad da lokacin da Allah ya ƙudurta ya zo, ya aike Musa wurin Isra'ilawa, Musa ba Isra'ili ne wanda ya girma a fadar Fir'auna, mugun sarkin Masar. Allah ya aike Musa wurin Fir'auna don ya ce masa, Ubangiji Allah ya ce, Ka saki jama'a ta don su yi mani sujada, amma Fir'auna ya ƙi ya yi dariyar reni cewa, Wane ne Ubangiji, ba zan taɓa yarda mutanen Isra'ila su fita ba, saboda haka Allah ya bayyana ikonsa da ɗaukakarsa ga Fir'auna da Masarawa ta hanyar annoba tara masu barazana, suka faɗo bisa dukan mutanen ƙasar banda wurin su Isra'ilawa, amma alamu da abubuwan ban mamakin da Allah ya aikata a gaban Fir'auna ba su jawo shi ba, ba yi ma maganar Musa biyayya ba, Allah ya ce ma Musa, Zan ƙara annoba guda bisa Fir'auna da Masar, bayan wannan zai sake ku, ko ka tuna da wannan annoba? Haka ne, ta zama mutuwar ɗan fari a kowane gida. Haka mun ga Allah ya kashe ɗan fari a gidan Fir'auna da kowane gida a Masar, amma ya ceci ’yan fari na Isra'ilawa domin sun yi ma umarnin Allah biyayya, kowa ya shafa jinin ɗan rago a ƙofar gidansu, Allah kansa ya yi alkawali cewa, Jinin da ke bisa gidajenku zai nuna inda kuke, sa'an da na ga jinin zan tsallake ku ba kuma wani bala'in da zai same ku, ya hallaka ku, bisa ga fitowa Sura ta goma sha biyu, aya ta goma sha uku, albarkacin jinan ɗan rago, Allah ya tsallake gidajen Isra'ilawa, bai kashe ’ya'yan farinsu ba, haka Allah ya ceci Isra'ila daga hannun Fir'auna. Kamar yadda muka gani, labarin ranar ƙetarewa yana da wata ma'ana mai zurfi. bai zama ceton ’ya'yan Isra'ila daga mallakar Fir'auna kawai ba, gama Nasi ya ce, To, duk wannan ya same su ne a kan misali don a gargaɗe mu, mu da ƙarshen zamani ya zo mana, bisa ga Kurintiya ta fari Sura goma aya sha ɗaya. Labarin jinin ɗan rago, wanda su Isra'ilawa sun shafa maƙofar gidajensu, domin Allah ya ma ’yan farin su rai, ya kuma cece su daga Fir'auna, kwatanci ne, ya misalta mana hanyar ceto wadda Allah ya kafa domin ya ceci masu zunubi daga Shaiɗan, mamallaki wanda ya fi fir'auna mugunta. Maganar Allah ta nuna mana dukan ’yan Adam kamar bayi suke, wataƙila kana tunani cewa, Lalle mun sani mu bayan Allah ne, amma tunanin nan bai zo daidai da abin da Ubangiji Yesu ya shaida a Lanjila ba, ya ce, Lalle hakika, ina gaya muku duk mai aikata zunubi bawan zunubi ne, Yohana Bishara Sura takwas aya talatin da hudu. Tun da yake ’yan Adam duka bayan zunubi ne, su kuma bayan Shaiɗan ne, domin Shaiɗan shugaban zunubi ne, abin da ya tabbata wanda ke bawan Shaiɗan ba ya da iko ya ’yantar da kansa, bawa ya iya ’yantar da kansa, ko akwai abin da zai ba mai gidansa don ya fita daga hannunsa, ya yi idan mai gida nagari ne, ba zai taɓa faruwa da mai gida kamar Shaiɗan ba, kamar Fir'auna, Shaiɗan da nufin kansa ba zai taɓa yarda ya saki bayansa ba, ko kaɗan. gaskiya, mu ’yan Adam muna ƙarƙashin la'ana, ko akwai mai ceto wanda zai cece mu daga mulkin Shaiɗan wanda ya bautar da mu? Awo, yabo ya tabbata ga Allah, akwai mai ceto, Allah ya aiko da mai ’yantar da mu, shi ne mai ceton nan mai adalci, mai iko, Yesu almasihu, ya fito daga sama. kamar yadda dukan annabawan Allah suka shaida. A cikin attaura, mun karanta alkawarin Allah, zai ƙuje kan Shaiɗan ta wurin wani mai fansa mai tsarki wanda budurwa za ta haifa. A cikin zabura mun ji abin da annabi Dauda ya rubuta, wannan mai fansa wanda Allah ya kira ɗansa, za a kashe shi ta muguwar hanya, za a yi masa azaba, za a soke hannuwansa da ƙafafunsa. A littafin Lanjila mun karanta labarin wannan mai fansa mai al'ajabi shi ne Yesu ɗan Maryamu, ya yi cikakkiyar rayuwa sa'an nan ya mutu bisa gice saboda zunubanmu, sa'an nan ya tashi daga matattu. Hakika Yesu shi ne wanda ya cika abin da annabawa suka rubuta da daɗewa game da mai ceton masu zunubi. Maganar Allah ta kira Yesu almasihu ɗan rago na Allah, kamar ragunan da aka yanka a ranar ƙetarewa, Yesu ya zubar da jininsa domin ya cece mu daga hukunci, wajen shekara dubu da ɗari biyar bayan da Allah ya ceci Isra'ila ta hanyar jinin ɗan rago na ƙetarewar fari. Allah ya bar ’yan Adam su hau da Yesu almasihu mai adalci bisa gice, a ranar sallar ƙetarewan an gicciye shi, kamar yadda Yesu ya cika ma'anar haɗayar Ibrahim, wato layya, haka kuma Yesu ya cika ma'anar ɗan ragon ƙetarewa. Mutanen da suka gicciye shi ran nan, ba su gane abin da suke yi ba, amma Allah ya ƙudurta haɗayar almasihu tun kafin ya halicci duniya. Yesu shi ne cikakkiyar haɗaya ta ƙarshe domin zunubi, jinin almasihu Yesu shi ne abin biya da Allah ya shar'anta domin a fanshi ’yan adam daga mallakar zunubi, saboda haka littattafai sun shaida cewa, An riga an yanka ɗan ragonmu na idin ƙetarewa, wato almasihu, Korintiya ta fari Sura biyar aya bakwai Tun muna raunana tukuna, almasihu ya mutu a daidaitaccen lokaci domin marasa bin Allah, da ƙyar za a sami wanda zai ba da ransa saboda mutum mai adalci, ko da yake wataƙila saboda mutum mai nagarta, wani ma sai ya ba da ransa, amma kuwa Allah na tabbatar mana da ƙaunar da yake mana wato tun muna masu zunubi, almasihu ya mutu dominmu, Roma Sura biyar aya shida zuwa takwas. Bari mu ajiye labarin ƙetarewa, mu tuna da koyarwa game da doka mai tsarki wadda Allah ya danƙa ma Isra'ilawa. Cikin binciken Attaura mun ga yadda Allah ya bayyana tsarkinsa da ɗaukakarsa ga Musa da Isra'ilawa a jeji, ya sauka bisa dutsen Sinai cikin wuta da tsawa da walƙiya, sai Allah ya ba Isra'ila dokokinsa goma da umarnai da yawa, wadda muke kira dokar Musa, Allah ya dokace su cewa, Ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka da dukan ranka da dukan hankalinka, kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni, kada ka yi makanka gumaka, ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina, kada ka yi sata, kada ka yi shaida zur a kan maƙwabcinka, kada ka yi ƙyashin kayan maƙwabcinka, tare da dokokin nan masu tsarki, Allah ya ƙara da cewa, Duk wanda ke kiyaye dukan shari'a, amma ya saɓa kan abu guda, ya saɓi shari'a gaba ɗaya kenan. Yakubu Sura biyu aya goma Duk wanda bai tsaya a kan aikata duk abin da ke rubuce a littafin shari'a ba, la'ananne ne, Galatiyawa Sura uku aya goma, ita ce shaidar doka mai tsarki wadda Allah ya damƙa ma Musa. Aboki mai sauraro, ko ka kiyaye wannan doka mai tsarki ta Allah, wadda ta tilasta ka kasance cikakke. ta wurin tunani da magana da ayyuka, tun ranar haifuwarka har zuwa ran da za ka mutu, kowace rana da kowace sa'a, dare da rana, ya kamata ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukan zuciyarka, da dukan ranka, da dukan hankalinka, kuma ya kamata ka ƙaunaci maƙwabcinka kamar kanka, ko ka kiyaye wannan doka mai tsarki, da ni da kai mun sani ba mu kiyaye ta ba, nasiya ce, babu wani mai adalci, babu ko ɗaya. Roma Sura uku aya goma In mun ce ba mu da zunubi ruɗin kanmu muke yi, gaskiya kuwa ba ta tare da mu. Yohana ta fari Sura ta fari aya takwas Ba wanda ya taɓa cika kowane abin da Allah yake bukata ba. domin an haifi dukanmu da halin zunubi. Ya yi wani yana da tambaya, shin, idan ba mai ikon kiyaye dokar Musa, don me Allah ya ba mu ita, ko Allah ya nufi kowa da hallaka? A'a, Allah ƙauna ne, ba ya son kowa ya hallaka. To, don me Allah ya ba masu zunubi dokokinsa masu tsarki, cikin sanin ba mai ikon kiyaye su, micece manufar dokokin nan? Allah ya ba da amsa ga tambaya sa'an da ya ce, Ai, ba wani ɗan adam da zai sami kuɓuta ga Allah ta kiyaye ayyukan shari'a, tun da yake ta shari'a ne mutum ke ganin laifinsa. Roma Sura uku aya ashirin Amma nasi ya kumle kowa cikin zunubi don albarka da aka yi alkawari saboda gaskantawa da Yesu almasihu, a ba da ita ga masu ba da gaskiya. Galatiya Sura uku aya ashirin da Kenan mun gano cewa Allah ya danƙa dokokinsa masu tsarki ga masu zunubi domin ya nuna mana kasawarmu a gabansa, domin mu ga bukatarmu ta samun Yesu almasihu wanda ya ɗauke la'anar da zunubi ya jawo. Wurin mutane, Ubangiji Yesu almasihu shi kaɗai ya kiyaye doka mai tsarki wadda Allah ya damƙa ma Musa, yadda mun gani, Yesu daban ne da zuriyar Adamu, domin bai gaji mugun halinmu ba, Yesu ne madawamiyar kalmar Allah, wanda ya sabko daga sama an haife shi wurin budurwa, Yesu ya sami jiki irin namu, amma bai sami mugun halinmu ba, shi ya sa sa'ad da yana duniya da gaskiya ya ce, Kada ku yi zaton na zo ne in shafe a taura da koyarwar annabawa, na zo ne ba domin in shafe su ba, sai dai in cika su, bisa ga Matu Sura biyar aya sha bakwai. ko ka ji abin da Yesu ya faɗa? Koyarwa mai zurfi mai ban mamaki ce, Yesu ya ce, Ya shigo duniya domin ya cika doka mai tsarki wadda Allah ya damƙa ma Musa, ko ka fahimci ma'anar wannan? Yesu ya yi mana abin da mu tamkar ’yan Adam ba mu taɓa iya yinsa don kanmu ba, ya cika doka mai tsarki ta Allah, kuma bayan wannan ya zubar da jininsa bisa gice domin ya ɗauke la'anar doka a madadinmu, ya cece mu daga hukunci mai adalci na Allah. Yesu bai cancanci mutuwa ba, bai taɓa yin zunubi ba, amma domin ya kammala shirin ceto wanda Allah ya alkawarta ta bakin annabawa, sai Ubangiji Yesu da yardar ransa ya ba da ransa domin mu. bayan da ya zubar da jininsa don ya biya bashinmu na zunubi, sai Allah ya tashe shi daga matattu a rana ta uku, ka saurara ga littafi mai tsarki game da wannan, an rubuta cewa, saboda haka ba shi yiwuwa shari'a mai tsarki ta Allah ta kada waɗanda ke da almasihu Yesu, abin da ba shi yiwuwa shari'a ta yi domin ta kasa saboda halin ɗan Adam, Allah ya yi shi wato, ya ka da zunubi cikin jiki, ya aiko ɗansa da kamannin jikin nan namu mai zunubi domin kawar da zunubi, Roma Sura takwas, aya ɗaya da aya uku. Aboki mai sauraro, ga ne kake sa zuciya, ko kana dogara ga labari mai daɗi na Allah game da mai fansa mai adalci wanda ya ɗauke hukuncin zunubin ka, ko kuwa har wa yau kana dogara ga ayyukanka, wai na kirki ne? Kada ka manta, abin da maganar Allah ta shaida cewa, Duk waɗanda ke dogara ga bin shari'a la'anannu ne, don a rubuce ke cewa, Duk wanda bai tsaya ga aikata duk abin da ke rubuce a littafin shari'a ba, la'ananne ne, amma Yesu almasihu ya fanso mu daga la'anan nan ta shari'a. da ya zama abin la'ana saboda mu, domin duk wanda ya gaskanta da shi kada ya hallaka, sai dai ya sami rai madawwami. Na gode don sauraro, a darasi na gaba, in Allah ya yarda, za mu gama yin bitar littattafan annabawa, za mu ga yadda Yesu almasihu ya cika kowane abin da annabawa sun yi anabci a kai game da shi. ya buɗe ƙofar ceto da samun salama domin ’yan adam. Bari Allah ya baka ganewa bisa abin da muka bincika yau, ya taimake ka ka gazganta alkawalin nan na maganarsa, ba shi yiwuwa shari'a mai tsarki ta Allah ta kada waɗanda ke na almasihu Yesu. Roma Sura takwas aya ta fari, Ubangiji Allah ya taimake mu, amin.